ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci kuma shirin na yau zai mayar da hankali ne kan yadda zamani ke tasiri a kan salon magana ko gagargwari a tsakanin al'ummar hausawa musamman ma matasa masana da dattawa da suka gajiya da yau sun bayyana dalilai da suka sanya irin wannan salo na zance wanda ke nuna kwarewar harshe ke neman bacewa a tsakanin al'umma da gudunmuwar da kowane bangare ke bayarwa wajen dusashewar wannan fikira ta harshe sai ku biyo mu. To madalla, bincike na nuna cewa mafi yawan matasan Hausawa maza da mata suna da masaniya akan batun na gagar gwari, amma ba kowannensu ba ne ya lakanci yadda ake furta su. A cikin shirin na yau za ku ji yadda masana suka yi fashin baki kan salon magana da sunayen da ake kiransa a wasu sassan da tasirin da suka yi kan harshen Hausa da kuma dalilai da suka haddasa bacewarsu. Dr. Kamilu Bashir Rangaza malami ne a sashen koyar da harshen hausa na kwalejin nazari bangaren harkokin shari'a ta aminu kano wato lek yayin zantawarsa da wakilin abubakar abdulkadir dan gambo ya yi mana fashin baki kan abin da ake kira salon zance masana daban-daban sun yi maganganu akan ita kanta kalmar ma yadda ya kamata a kira ta kamar da kai magana wasu kan kira ta da salon magana wasu su kira ta da karangiya wasu su kira ta da kakkarya harshe wasu su ce gagara gwari mm. da dai sauransu to abu ne wanda ake amfani da waɗansu kalmomi waɗanda suke kamanceceniya da junansu ake jajjera su ake jajjera su waɗanda kuma kamar da aka ce gagara gwari mm. da wanda aka ce gagara gwari wani abu ne wanda wanda ba dan cikin wannan abin ba ba lalle ba zai iya ba ai eh. yin sa ba ah. to abu ne wanda gaskiya duk wanda bai kwarance ba hatta ma wanda yake dan cikin harshen in bai kwarance ba faɗar wannan abin zai masa wahala aiki hmm. akan zo a ce mutum kila jera wannan abin sau uku ya faɗa da sauri hmm. to in ba ne kiyaye ba a wajen faɗar wannan abin sau uku ko makamancin wannan da yawa sai a ga cewa ya kuskure wajen faɗa misali irin wannan akan ce misali akwai da kwado da kato suka tafi yawon koto kwado ya koto kato ma ya koto kwado ne zai kwace wa kato koto ko kato ne zai kwace wa kwado koto to kaga to to to to to da yake jira eh, sauri a ce a zai wahala kware hmm. ko makamancin wannan ko a ce turmi ture kura kura ture turmi ko tauna kashi tsotse eh, soke a jikin danga <laughs> to ire-iren waɗannan abubuwan shi sa sai waɗanda suke ganin hmm. eh, wannan ka karya harshen ko kuma wannan karangiyar jajjera kalmomin nan daban-daban hmm. ko kuma wannan gagaragaron to gaskiyar magana yana ɗaya daga cikin irin ɗimbin hikimomin da Allah ya yi wa harshen Hausa wanda da yawa mutane da sun san da wani abin to zai taimaka musu wajen sanin cewa shi harshen nan harshe ne rayayyen harshe. A lokutan baya, dattawa sun nuna cewa a shekaru kimanin sattin da suka gabata, akan saka gasa da za ta jan hankalin mutane domin nuna kwarewa a harshen Hausa, wanda suka ɗauke su a matsayin nishaɗi tsakanin al'umma. Abdullahi Baba Dantse, sananne ne wurin labaran ban dariya da azanci ya ce damuwa daga cikin abubuwan da suka ɗauke wa mutane hankali daga barin irin waɗannan al'adu yanzu irin wannan al'amura da suke nema su shuɗe tanshin yana shuɗar da abubuwa da dama sannan wato kamar a ce ƙasar hausa eh, a rungumo baƙi da suka zo sai ake samu yan asali sai suke lusa yan asalin yawa yan harsha yawa hmm. baƙi sun zo daga ko'ina sai su in suka dirawa hausa ka a to insha Allah da tun tana rikidewa ana samun kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wata ran sai ta shuɗe sai wannan hmm. yawa yanzu ah, akwai yaro zai ce na gaya masa na gaya mar shi <laughs> na gaya masa hmm. ka gane da sauransu to kamar yadda su kai magana akan su ah, turmi ture kura kura turmi turmi hmm. ture turmi ake cewa mutum ya maimaita da goma kamar sau goma ya karbi ah, kwanan wake guda daya har gasa ake sawa da har gasa ake sa har gasa ake sa wa zai iya cewa cafka shi cafe tsoye tsoka cafka ran makama tsari ya kama tsatsan tsatsan tsamiya tufa <laughs> sai ka ana damu a cikin hausawan sai mutum ya yi maimai ka karatu zai iya zuwa ya kawo shi da wannan hanzari cafka shi cafe tsoye tsoka cafka ran makama tsari ya kama tsatsan tsatsan tsamiya sai a ce faɗi haka ga uh, wake rabin kwano ko kwano ɗaya. Wato an sa wata gasa. Yawwa an sa wata gasa. Haka kowa zai kokarin ya iya irin wannan salon Yawwa kamar su turmi ture kura kura ture ture kura in baka yi hakan nan ba sai ka sai ka ɓata. Kamar ka ce neshi nesha na camki tsagwagwar ragon baba na layya. Ne sha nefi na camki tsagwagwar ragon baba na layya. to in baka sai ba zo da ke zake mai tashi <laughs> yanzu ne sai kai baka ma sai mu ci ya saki bakin sa sai zuwa wurin sai a ce oh, sai a sa da tije a gindin bushiya mhm. da kuma lokacin babu tension da yawa da kuma irin wato bayan ma kwarewar harshe ana kuma sa nishadi da shi ana sa nishadi da shi bayan kwarewar harshe shirin al'adunmu na gado ake saurare daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi to kowane tasiri salon magana yake ga harshen hausa da kuma dalilan da suka haddasa dusashewar wannan fikira a mahanga ta nazarin ilimi dr kamilu rangaza ya ce salon magana na taka rawa matuka akan harshe wanda ke nuna balaga ko kuma kwarewar harshe inda ya ce rashin ba da kulawa ta musamman ga nazarin harshe ya taimaka wajen rushewar salon magana. Takarawa ne wajen ai malam Abubakar suna taka eh. da gasken gaske suna da tasiri sosai mm. saboda eh, na baka misali ko mutum da yake yawan maganganu to in yana amfani da karin maganganu misali a cikin zancen suna ka yana daukan harshe yana daukan hankalin masu sauraro ko mawakan mu da suke yin waƙoƙi daban-daban duk mawaƙin da zaka ga yana amfani da waɗansu kalmomi ko tsohuwar hausa ko ya amfani da zambo ko karin magana ko makamantar wannan mm. za ka ga cewa yana ɗaukan hankali sabana a ce kawai mutum ya zo ya ɗauki kalmomi kawai sakaka kalmomi na zamani bai yi amfani da waɗansu abubuwa da balagar harshe a cikin waɗannan abubuwan ba mm. to amma gaskiya magana kamar da kai magana wannan yana da tasiri sosai da da dai cewa mun sami an samu rauni yanzu kasancewar akwai matsalolin da ake fuskanta ba kowanne ne eh, yake zama ana iya samun wannan duba ba kuma wannan matsalolin gaskiya an same su ne dalilai daban-daban wato ma'ana yadda abubuwan suke eh, bacewa don yawanci na ga matasan yanzu ba su san waɗannan abubuwan ba eh to waɗanne irin dalilai kake tunanin sun jawo wannan matsala wannan abubuwan dai misali na wannan din wannan da muke magana misali akwai rashin biyewa nazarin harshen kulawa ta musamman to amma wannan sai ya samu kuma mu a karan kanmu mu lakanta harshen eh, gwamnatocinmu ina neman gafara gare su da yawa ba dake harshen da muhimmanci ba mm. kasancewar shi kansa koyar da hausan ma ko koyan hausan ma ya zama zaɓi ne za a makarantar mu mm. kuma da yawan mu wannan ya taka rawa da kai da mu ire-iren mu mun kai 'ya'yayan mu makarantar da ake koyar da su amma mun san ba a koya hausa to sai dai abdullahi baba dantse ya ce baya ga salon magana dattawa da suka gajiya sun kasance masu kwarewa a harshe musamman fannin zaurance wanda matasan yanzu sai dai kallo Wane yaran yanzu ba su sani ba wanda kuma akwai zance da ake yi da hausa wanda kana nan in baka koyi ka koyi wannan abun ba sai mu sai da kai baka sani ba ibayin bayan bazan rusa sabayin bane da hasirin da zuzi wanda an goyon ba wannan ɗan yamuranci ne ko a'a da hausa ne <laughs> hausa ce eh. <laughs> aka juya ta yawa iba yin bayin baha yawa ka gane ko i haka ne zancen ne eh <laughs> ka gani hmm. irin su warga hingisa ga hingisa ga hingira ga jingi an ga hingisa ga gungi kuma duk sai wannan iyayen na suna yi in hmm. aka so a yi da ni sai a ce ai sarga hingira ai warga hingisa ga hingima ga hingisa yanzu wannan magana da kake kamar shekaru nawa kenan wannan ina maka magana kamar shekara 60 da yanzu na da shekara saba'in a raye mm. kamar shekara sittin baya wannan iyayenmu na ji suna yi mm. yau sannan aka yi kasa-kasa za ka ga wasu sun ɗauka amma fi sabilillahi mm. daga kan irin age ɗinmu abin ya dinga ɓata yawancin matasan da muka zanta da su kan wannan batu na salon magana sun nuna cewa suna da masaniya ko sun ji ana yi amma kaɗan daga cikinsu ne suka fahimce shi tare da jaraba furtawa kamar yadda waɗannan matasa suka nuna a wannan zantawa to ga ki matashiya akwai a hausa abin da ake cewa gagara gwari ko salon magana shin kin taba ji eh, na sani irin wani kika sani misali za ki yi wani misali eh akwai kamar irin turbi ture kura kura ture kura ture yanzu ki tsaya kimin guda goma a jere da sauri eh turbi ture kura kura ture turmi misali turbi ture kura kura turmi turai kura kura turai turmi turmi turai kura kura turai turai turai kura kura <laughs> suna na aisha a to a matsayinki na matashiya a harshen hausa akwai wasu abubuwa da ake ko salon magana ko gagara gwari kin san su ina da ana faɗa amma na fi sanin shi gagara to duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na aladunmu na gado na wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman ma wakilin mu daga jihar Kano Abdulkadir dan Gambo ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu ci gaba da rike aladunmu na gado sai an ku ta an gaida abdullahi isa da wannan shiri na al'adunmu na gado yanzu bari mu je fagen shakatawa teacher.